amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya mai kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddara saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka muna roƙon Allah maɗaukaci ya karbi kyawawan ayyukan kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna ƙarya ƙarya ce Allah ka ba mu ikon guje mata in uwa a gurguje kamar yadda sanarwa ta gabata na gaya muku daman cewa karatunmu da muka faro cikin wannan littafi mai albarka na ƙarerai guda saba'in waɗanda aka rawaito daga sheikh ahmad tijani wayoyi ne amma su ƙarya ne wa allah wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama cikin ikon Allah mun fara daga farkon wannan littafi kuma mun kai ƙarshe wanda har yau ba mu ji wanda ya yi tari ba galibi daman mu abin da muka fi ba da kulawa gare shi shine al'umma eh al'umma saboda cikin waɗanda suke bin waɗannan ɗari ko akwai wanda ko wata shehu zai kai shi wallahi sai ya bi shi Hmm, yawa akwai wanda kuma ta yake cin abinci akwai wanda gada ya yi da haka kakab gaba ɗaya muna yi ne don waɗanda ha ba su yi nisa ba su ji kira kuma alhamdulillah ana samun ci gaba lura da cewa ba so nake sai mun wa mutum ilzami ba ba so nake sai mun wa mutum ilzami ba dole abin da ba aƙidar ka sai mun ce aƙidar ka ne shi yasa ya zama to mukan yi adalci na buɗe layin kira don wayanda za su iya kira su kira bayan mun gama wannan littafin akwai 'yan uwa da suka ba da shawarwari ya kamata a yi bonus wato bonus a hausa kamar a ce bayan an gama abu bayan an gama abu an ba da abu yadda haƙƙinsa yake kuma sai a ce a a ba da dama karo na biyu eh, a ba da dama karo na biyu wanda aka kayar ko zai iya yi ƙoƙari shi ma ya kayar ya rama kayarwarsa wannan kenan insha Allahu zan ƙara karanto waɗansu abubuwa cikin wannan littafin kuma kofa abu da take tun daga halƙa na ɗaya har zuwa halƙoƙin da muka gama tun daga ƙarya ta ɗaya da aka rawaito daga shehu tijjana har zuwa ƙarya ta saba'in duk inda ka ji alkanawi ya yi magana a kan wani abin kake da na cewa zo ka bugu wala a nan shafin ne wala a youtube ne duk inda ka gani kuma gani a zaune kuma ba wani abu ba ne na je ka dawo eh, duk irin hujjar da za ka iya kawowa cikin addinin musulunci zo ka kawo ta a gabana da ni kai sai mu nakasha ta sai mu duba ta sai mu ga ya kamata a karɓe ta ko a'a bata cancanta a karɓe ta ba shin wannan hujja ta ilimi ce ko moran kare kitabun rasini shin wannan ka'idar ka'ida ce ta shari'a ko ka'ida ce ta jahilci da insha Allahu kofa abu da take zan dan ƙara maimaitawa kafin na maimaita wa'insu abubuwan cikin wannan littafi zan yi janyo hankali kan wata ƙadiyya da take faruwa a yanzu haka zan janyo hankali kan wannan ƙadiyyar yan uwa ahli suna Allah maɗaukacin sarki ya saka muku da alkhairi a duk inda kuke kuma tabbas kuna nuna kishi ga malamanku kuna nuna kishi ga malamanku alhamdulillah amma ya kamata bari ga duba abubuwa saboda in ba haka ba mun mu sai wani ya zo ya saukar da mu da kan wannan manufa tamu idan ba ma duba abubuwa ya kasance kai kana da wani hadafi kana da gaya kana da maqsad kai a karan kanka in baka zamanto kana da maksad kana da gaya kana da hadafi ba to wani can ɗan tasha sai zo ya saukar da kai daga kan abin da kake yi tabbas ahli sunna mu kula idan kun lura akwai wata magana ta Sheikh Malam Aminu Daurawa wacce ta tada hazo a wajen jahilai da kuma waɗanda suke 'yan tasha wannan matsala yadda na gode wa Allah shi ne in dai kaga mutum yana tattaunawa da sunan ilimi to ba dalili yake kawo ta ba baya kawo dalili cewa mala aminu daurawa abin da ya faɗi shari'a ya sabawa zance da aka aka ce sai na ali ma shi ma ya faɗi irin wannan magana duk yan bid'a da suke magana ba wanda zai ce tsaya ya ɗauko littafin da aka ce an ambata ya tattauna ya kora magana ko ya karyata ko ya ce ta ci karo da shari'a duk babu ka kam gaba ɗaya sai dai ka ji wani yana wawanci da masu zagi sai kuma waɗanda suke kwata-kwata ba su da alaƙa da addini ‘yan tasha waɗanda kwata-kwata ba su san musulunci ba ba su san ina musulunci ya fuskanta ba ba su san karatun musulunci ba kawai ‘yan tasha ne kawai to yadda na ji daɗi kenan to irin wayannan guda biyu bai kamata su karkatar da hankalinmu mu bar abin da muke yi ba yasa za ka gani ban wani tsananta cikin magana ba saboda ba magana ba ce wacce har za ka zo ka tanka kai ta mutu? a'a mu ci gaba da tona asiri cikin akirin mutanen nan eh, kada su zo da wani abu inda na karatu su kai kaddara da da aka ce sai na ali shi ya fara wannan magana kaddara inda sun kai wani ya daga dan yatsa ya ce ƙarya aka yi wa sayyidina ali ku tsaya da Allah kaddara a ce wani wani ya iya ɗaga yatsa ya kora wannan magana ya kora ingancinta zuwa ga sayyidina ali ta hanyar ilimi amma babu kakaf imma ma dai bari a ce ya zo ya naƙashe abin kowa sai dai in ya zo kaga akwai alamar damuwa a cikin zuciyarsa eh, har yake attack yake kai wa malaman sunna eh malaman ku ba a kai musu wannan atamin saboda kwata kwata ba addini ne a gaban su ba ba sa faɗakar da al'umma ballantana a ce sun hango wani abu mummuna sun faɗi cikin al'umma al'umma ta ji zafi har ta fito ta faɗi wata magana in dai ka ga ba a su kanka kaga kai shafaffe ne da mai to wallahi ba ba kan gaskiya kwata kwata kake ba malaman ku dan daudu yabon su yake mazinata yabansu suke kai duk 'yan fashi sai turji yabansu suke duk wani mummuna wani ƙazami sai kaga yana raba kansa zuwa ga Duk tukkakaf duk wani ƙazami cikin al'umma sai kaga yana raba kansa zuwa ga malamanku za ka taɓa di sun fito su ya za su yi wa malaman a ina ai ba za su yi shi sa to da Allah 'yan uwa wannan saƙo ne nake so na isa dan Allah yan uwa ku kula dan Allah Nan magana ta mala amini daura a rufe ta wacce ta yi wannan abu in mai shirya ce Allah ya shiryar da ita Allah ya gane da ita kuma yadda za ka gane miyagun nan yan bida'a a tak ɗinsu malaman sunna shi ita wacce ta yi abin ta fito ta ce a yi haƙuri kuma ta ba da uzini ta ce ban ji karatun gaba ɗaya ba ai ko ƙarya take ya kamata a yi ta fito ta ce ba ta ji karatun gaba ɗaya ba ta ce ta yi kuskure amma duk da haka 'yan bida'a ba su janye muyagun kalamansu ga malaman sunna ba ga malam aminu daurawa duk da haka sannan waɗanda suke 'yan wasan hausan masu karan sun ɗau mataki a kanta su ma sun fito sun yi zantuka amma duk da aka miyagun malamai na bid'a ba su janye munanan kalamansu ga malam aminu daurawa ba to kaga nan ya kamata ka san ina ne manufarsu kuma ni abin da na fahimta shi ne malam musa yusuf asadu sunna malamin mu allah ya kara masa lafiya ya yi wa'insu karatuttuka ne ƙwarara a wannan feji mai albarka ƙwarara kan shehu ibrahim Eh, wannan shehu ibrahim ya ce yana ganin manzan Allah a garin fasikai sannan kuma ya ɗauko littafinsa firiya da tafsir ya ɗauko ya ce gashi shehu ya ce ba su ga manzan Allah ba fa to wani abin ne ya zo musu bagatatan ba yanda suka iya to sai suke so su karkatar da hankalin wawayen mabiyansu wato su karkatar da su kada su mai da kai ga abin da malam ya faɗi saboda ba su da amsa a kansa sai ya haɗu da wannan ƙwariya ta wannan matar shi ne sai suka karkatar da abin a maimakon hmm, gashi nan su ba da amsa a nan babu amsa to ba a so a nuna wa al'umma an gani tun daga wani abu da ba shi da mahimmanci tsaya su ɗauka su yi su dai yasa na ce to kada a saukar da mu daga kan abin da nake kai insha Allah wannan sako ne na bari yanzu zan hau eh, sako ne kawai wannan zuwa ga ahli sunna ita wannan wacce ta wannan abu shirya ce Allah shi yadda ita eh, amma da Allah ku gane banda zagin kowa banda tsine wa kowa malaman mu dole a yi musu haka wallahi in ma ba a yi musu haka ba sai mun tambayi imanin wallahi in ba a yi musu haka ba sai mun tambayi aqidan kullum in mutum ya zarge ka kalle shi kaga shi waye karka ce a'a kai ba ka wai a'a kalle shi kaga shi waye kalle shi kaga shi shi karan kansa shi waye to wani yake cewa idza atatka madammati min naqishin fa hiya shahadatu bi anni kamil idan suka na ya zo daga wanda yake shi karan kansa in ka in ka dube shi ba mutum ne na gari ba sai ka ji ya soke ka to wannan shaida ne cewa kai cikakke ne na gari ne kai yanzu dan Allah dan wata ƴar wasan wasa ta fito ta faɗa abu haka yi mamaki haka yi mamaki dan Allah dan wayansu ƴan bid'a sun fito suna ta canja abin ita kanta ta ce kuskure ta amma da yake waɗannan dattin zuciyarsu ko ƙaƙa malamin sunna yake da wanda zai zo da nufin nasiya nasiha kuma wallahi da a ce mahaifiyar shehu ibrahim ta zara ko ta kwatanta da haka a maulana maulana maulana shehu ibrahim din karan kansa maulana maulana haka za su yi ta wannan da tun sun tashi hazo mun gode Allah mu yasa wannan dole ne a yi mana da Allah a ba wannan magana wannan magana tana hannun 'yan sanda yadda ake faɗi kuma malam alhamdulillahi da shi har yanzu ni ban ji ya ce wani abu kuma haka ake so in mutum yake tambaɗaɗɗe ya yi ma haushi za ka jiyo ka bar tafiyar da ke kai ba sa duk haushin da wa'insu suke yi kusan cewa ba za mu tanka ku ba karatun kuma karatun littafi za mu ci gaba da yi sai an dama insha Allah zan hau yanzu Allah ya sa su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 muna roƙon Allah maɗaukaki ka karɓi kyawawan ayyukan mu kusa kuran mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ka ba mu ikon guje mata ƴan uwa kamar yadda na gaya muku cewa insha Allah za mu zo mu yi bonus na wannan karatu da muka gabatar ruwayoyi guda saba'in wanda aka rawaito daga Sheikh Ahmad Tijani wanda kakafin su ƙarya ne wa Allah wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama wayannan ruwayoyin duk halka ɗaya da muka yi mun buɗe waya mun yi kama awa ɗaya muna ɗaukar kira amma har yanzu kakaf babu wanda ya kare karya ɗaya har yanzu har mun shiga wani littafin ma to amma da lura da yadda waɗansu wani zaka ji ya ce ai dan ma bana nan ne ai da na ji ai kaza da alkanawi ya faɗi dan dai kada ya zo ne a halka ta biyu ko a halka ta uku ya ce wannan ai a halka ta ɗaya ya faɗi don haka yanzu ba ni da daman da yi kira in tambaya don kada ya zo ya faɗi magana a halƙa ta ɗaya ni kuma yana halka ta goma in zo ya ce a'a ai na sauka da kan topic wannan to shi yasa na ga yana da kyau ba da dama ba ya hayyau har gobe waɗannan ƙarerayin guda saba'in babu ɗaya wacce za ta tsira a gabana har yanzu zuwa yanzu amma ba na cewa akwai wanda zai iya karewa eh, ta yi a samu wanda zai iya karewa ma zan ɗan karanto waɗansu abubuwa daga ciki to daga ciki abin da Sheikh Ahmad Tijani ya ce yace innal awliya'a yarawna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wai lalle waliyai suna ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa annahu sallallahu alaihi wa sallama yahduru kulla majlisin manzala yana zuwa dukkan wani majalisi yana zuwa nan anan ma majalisi ne to manzala yana nan au makanin ko kuma manzan Allah yana halattar kowane waje nan ma manzan Allah yana nan yana halatta yana zuwa manzala ma yana nan yana zuwa wai arada da manzan Allah ya yi nufin ya je gurin dukkanin wani majalisi yana makarantar su shatima al-miskin sannan yana makarantar shehi ɗayar bauchi da ke bauchi kai yana duk kowane waje ne in ya so ya ji shi yasa shehu ibrahim ya ce ya ga manzan allah a garin fasikai can faransa eh darul fasiki na kusa din nan ko ya ce to a can ya ga manzan allah a garin fasikai saboda shi din a cikin su cewa manzan allah ya haduru kulla majalisi yana zuwa kowane majalisi au makanin yana zuwa kowane waje arada da ya nufi bi jasadihi da jikin manzon Allah da jikinsa wa ruhihi da kuma ruhinsa ku rike mana eh, wannan abu ne sai wahayi ne zai tabbatar da shi bi jasadihi wa ruhi da jikinsa da kuma ruhinsa sa'annan kuma wa annahu ya tasarrafu manzon Allah din yana yin tasarrufi tasarrufi shine kamar dai yana jujjuya halitta al'amura in ya ga dama zai ce kai mutu kai tashi kai ka mutu tashi kai mutu ke haihu ke haifo kai i arziki wannan dishi ne wa ya tasarrafu cewa manzo Allah din yana yin tasarrufi yana jujjuya al'amura yadda kaga Allah ya yulji laila na nahari to shi ma manzo Allah ya tasarrafu yana yin tasarrufi waya siru yana tafiya haisu sha a duk inda manzo Allah ya so ya ji fi fi aqtaril ardi fil malakuti a sassan duniya ko ina duba fadda jikinsa da ruhinsa sannan yana yin tasarrufi sannan yana tafiya duk inda ya so ya ce wa huwa bi hay'atihi shi manzon Allah din yana hay'arsa yanayin yanda yake allati kana alaiha hai asali kasance yana kanta qabla wafatihi kafin manzala ya bar duniya kafin wafatinsa lam yatabaddal minhu shay'un babu wani abu da ya canja daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa annahu mughayyabun anil absari wai shi manzon Allah din abin karewa ne ga barin idanuwa kama ghuyyibatil mala'ikatu kamar yadda aka kare mala'iku aka katange su ba a ganin su him a haya'an, tare da cewa su din rayayyu ne bi ajsadihim da jukkunan su amma Allah ya kare su to haka manzala shi ma Allah ya mai da shi wannan duk manzala ne ya kamata ya ba mu labari ba shi mutunta ne tsoron Allah fa idza arada Allah an yara wa abdul to tijani yace idan Allah ya so wani bawa ya ganshi rafa'a anul hijaba wai sai a yaye masa shingen kariyar hijaba fa yarahu ala hayati sai ya ga manzon Allah a yanayin yanda yake da jikinsa fa aka ce da ruhinsa da jikinsa da ruhinsa kuma a hay'arsa aka ce allati kana huwa alaiha wacce ya kasance yana kai haka suka faɗi wannan magana tana cikin kitabun rima wanda ke cikin hamish na jawahir ma'ani in ka duba <clears throat> juz'i na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da takwas zuwa ɗari da casa'in da tara e zantukan nan duk gaba dai in ka duba ƙarya ne a cikinta saboda cewa manzan Allah sallama yana zuwa kowane waje da jikinsa da ruhinsa don yana buƙatar nasi abu ne wanda ya shafi aƙida har aka ce wai an iyakance an kara manzan Allah ga barin idanuwa su gan shi kamar yadda aka yi wa mala'iku duk abu ne na gaibu nan kuma duk kamata ya maje manzan Allah ya faɗi amma manzan Allah bai faɗi ba cikin hadisi to irin wannan ake so a ringa zuwa mana da su kuma wai mu karɓa da sunan addini san babu bayan da za a yi mu karɓa wannan magana haka aka faɗe ta haka ga wani baiti wanda mun karanta shi aka ce wa kana yaron nabiyya fi hali ya qazatin wa laysa yaghibu anhu min qidara tarfatin wa yas'aluhu an kulle amrin yuridu fa ya rabbi warithni maqama wasilati wa kana yaran nabiya shi shehu tijjani ya kasance yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam fi hali ya qazatin a halin kiri da muzu a halin farki sai aka ce wa laysa wa anhu shi fa manzan Allah din baya ɓuya ga bare shehu tijjani ƙidara tarfatin daidai da kintawa ido ko ina shehu tijjani yake manzala yana nan duk daidai wa ido sai aka ce ma wa yas'alu yana fa tambayin manzon Allah ɗin shi shehu tijjani an kulle amrin dangane da kowane al'amari yuriduhu da yake nufi sai ya tambayi manzon ce fa ya rabbi wa rusini maqama wasilati Allah ka gadan min da matsayin wasilata don Allah yanzu a wannan magana da muka karanto ta biyu kenan shehu tijjani yana ganin manzan Allah kiri da musu manzan Allah baya ɓuya ga sa daidai da kyakkyawa ido na danna wani kwanaki ya ce wai shehu tijjani baya yin abu. wai saboda tasirantuwarsa dai da mutanen maroko na ce to nan kamata a ce tun da dai zamansa da mutanen Maroko ne ya sa ya ba sunan manzan Allah ta ƙabulu yake sadani saboda ya tasirantu da eh, dan ya tasirantu da mutanen Maroko zama da su ko da yaushe yace to kamata ya fi tasirantuwa da mai ƙabulu manzan Allah kenan tunda mutanen Maroko sukan iya rabuwa da shehu Tijjani gurin bacci gurin iyalinsa shiga ban ɗaki akwai waɗansu gurare wanda shi kaɗai yake ciki amma shi manzan Allah aka ce wa laisa ya ghibu anhu min qibara tarfatin daidai kitta wa ido shi tijjani Ba baya rabuwa da manzan Allah yanzu da wanda baka rabuwa da shi daidai kitta wa ido da waɗanda kukan rabu da su a lokuta da yawa ƙila yayin bacci wani zubin shi shi kadai zai kwanta wani zubin da iyalansa dama an ce da mutanen Morocco ne wai ya tasirantu shi yasa baya sa hannunsa akan kirji yanzu dan Allah in dai zama da mutum ne ke sawa a tasirantu da shi da manzon Allah ya kamata shi tijjani ya tasirantu ko da mutanen Morocco dan Allah lanan ko da a ce baka da ilimi ka ma sai ya nuna ma ƙarya ne wurin shi ma yana daga cikin abin da muka karanta haka kuma <clears throat> haka kuma mun karanta zantuka kamar haka wannan yana daga cikin abin da muka karanta eh yana daga cikin abin da muka karanta ina ganin zan bari na buɗe layin waya saboda mu yi abin bisa tsari eh, wayannan biyun kawai Eh, saboda mu ringa ba ku damar tattauna wallahi ko a ce mas'ala ɗin kuka hauro muka tattauna hey, eh, yau wallahi ta yi ya wadatar wannan kawai guda biyu muka yi wannan guda biyu kawai ya isa game hankali ya gane gaskiya ne ko ƙarya ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa dukkanin waje dukkanin wani majalisi da ya so ya je da jikinsa ku rike fa da jikinsa da ruhinsa da jikinsa da ruhinsa da jikinsa da ruhinsa akan hai'arsa wacce manzo Allah ya yi wa fati kai? sai aka siffanta shi da irin yadda mala'iku suke mala'iku akwai su rayayyu ne da jukkunansu ba a ganin su haka manzon Allah yake yanzu manzala ne ya bamu labari yadda zai koma bayan Allah ya karɓi rayuwarsa ko shehu tijjani ne ya bamu labari shin abin nan na gaibu ne ko ba na gaibu ba duk abu da kada an ambaci mala'ika an kwatanta shi da mala'ika abu ne na gaibu to shin abu na gaibu wanda yake da ta'alluqi da aƙida a wajen shehu tijjani ake curowa ko kuma a cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah ku wa kanku adalci duk duniya babu malamin da ya ce ganin manzan Allah ya ƙazatan ana ciro shari'a ta nan kaka duk duniya babu wanda ya faɗi ko kuka ƙirƙiro abunku ka ƙago zantukan ku kuka raba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi ba za ku iya kare su ko shegunan ku za su dawo si face to face da mu ba su iya kawo wa'annan tukan ba kawai kuskure ne kuskure ne saba shari'a ne saba shari'a ne kawai kurin kus mun karanta wannan magana sannan baitin nan da muka karanta shi ma daga cikin falala ko irin abubuwa na shehu tijjani wai wa kana yaron nabi ya fi hali ya azati yana ganin manzon Allah a halin farki sai aka ce wa laysa yaghibu anhu shi manzan Allah ɗin baya ɓuya ga barin shehu tijjani min ƙidara ƙarfatin da wa ido baya rabuwa da shi wa yas'aluhu an kulle amrin yuridu duk abin da yake so zai tambayi manzon Allah ya ce fa ya rabbi wa rusuli maqamu wasilati wani sai yace shi tijjani ya tasirantu da mutanen Maroko zamansa a Maroko shi yasa manzon Allah ya shi ya yarda manzon Allah haka yi sallah yace amma shehu tijani ba haka yi ba me yasa shehu tijani ne bai yi haka ba sai ce saboda zamansa a Maroko ya tasirantu da mutanen Maroko to shikenan zaman sa da mutanen Maroko shi yasa ya tasirantu da su bai yi abin da manzon Allah yake yi ba to in zama ne shine illa da zai sa shi tijjani ya yi sadanu to ai ga manzan Allah min bi aula ga wanda baya rabuwa da shi ne da rikiftawa ido walaisa ya riba anhu ƙidara ƙarfatin, ai shi zai fi tasirantuwa da shi don mutanen Morocco ba tare suke shiga ban ɗaki ba ba tare suke zuwa gurin iyalinsa ba ba tare suke kwana ɗaki ɗaya ba amma manzan Allah aka ce wa ya yaghibu anhu manzan Allah ɗin fa baya fa kuwa gabarin shehu tijjani ɗin fa miƙidara gwargwaro miƙidara eh, daidai ido ɗarf daidai ido kai kamar kamar faɗin Allah cikin kisar annabi Suleiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka eh kafin ka kafin ka kifce ido ni zan zo ma da shi to manzon Allah din fa baya rabuwa da shi tijjani <laughs> to amma bai tasirantu da manzon Allah ba gurin yin sallah sai tasirantu da mutanen Morocco yasa wannan shine abubuwan da zamu tattauna babu yawa kamar yadda kuka sani wannan bonus ne haka za mu yi tai. haka za mu ce bonus ne wannan eh bonus ne na karatu kai akwai wani abu da nake gani amma wani abu da na gani ban sani ba haka ne wallahi na ga uwa malam Musa ya hau kan karatu idan haka ne da Allah ku samu uwa malam Musa yana live haka eh uwa malam Musa yana life haka ina ganin haka ne ba matsala insha Allah kamar yadda kuka gani haka Allah da ina jin yanzu zan sauka ku yi haƙuri yanzu zan sauka insha Allah eh, yanzu zan sauka Allah ya yarda za mu sa haka zuwa ko da an ne za mu ba da dama a kira